mai a cikin watan azumi suke bi gida-gida da zaran an yi nafila an ƙare suke shiga anguwar dandukurai banda mawaƙin yana kai mutum goma da ke biyar shi suna mashi amsa ganga ko kalangu ake kadawa muna samun kuɗi muna samun hatsi dawa gero masara duka muna samu kuɗi muna samun har jika ishirin dare guda kamin ƙarshen wata kuɗi ne masu yawa don kowane dare ne muke yin wasar ko da an raba jika hudu ne jika uku ne hamsin ne ka samu wanda ke wakar sai a ce to an shi kaza ranar sallah kuma sai ka samu abin da zaka sayan abincin sallah hankali kwance a wannan wasan tabai tabai din akwai wasu dan mariki suke yankawa ranar sallah kamin ranar ta zo kowane na ba da tarbacensa kuɗin nan da aka tattara da su ne ake sayan marakin bayan an yanka shi sai a yi kashi kashi kai wani ga naka kai ma wani ga naka an zubin ɗari biyar ne kai ka san ɗari biyar za a baka wasan tabai a nan dandi wani iri da wani iri akwai auren da can da nan dandi akwai bagaji bagaji yan mata ke yin sa jigida ce suke ɗauka su gilma nan hannun hagu da hannun dama suna rawa suna juyawa an suka zo gaban sarmayi suna rawa to ko baya da kuɗi zai ce wani ba na ramce in ba su akwai kuma kwasan bali wata rawa ce da ake kamar yadda fulani ke yi suna girgiza zallo shi kwasan bali masu yin sa kai allahu akubar sun rasu tun ba yau ba wani amfani ta bai ke kawowa saboda hanka kan da shi abin da yake karawa mai yawa ne na farko akwai haɗin kai don in ba a son juna ba za a haɗa kai ba kuma cikin yawon nan na tashi budurwa na iya ganin ka ka shiga mata rai za ta iya tura gorarta wajen ka kaga ai amfani ya shigo kai tashe tabai tabai ababuwan haɗi da dama yake don jama'a su so juna mai yawa ne a bagumo. bai na da da na yanzu wani bambanci ne ke tsakanin su. Wato wano. Na da ya wuce yanzu mana ko da garawar rawar da ake ta da da ta yanzu ai ba ɗaya bane inda za ka ga namiji na rawar mace ai abun bai da kama ka ga mace na yi rawar namiji namiji na wakar mace ko ita mace na wakar namiji mace ai ba ta wakar maza kuma can da ba kuɗi bane ake harare amma dan kyan wasar akwai ma matan da ke baka atamfa yanzu wace mace za ta baka zane ma guda ba za ta bayar ba amma da duk da haka ana samun hatsi kuɗi ishirin da goma duk ana bada don dai kar al'ada ta ɓace. Akwai wata rawa da ake ce ma lale lale samari yanzu suna yin ta to amma rawar mata ce suke mu kuma da muka dan iyata ba ma iya yi yanzu kenan kaga zuwa zuwa al'adar ɓacewa za ta yi. Agoda ya ka nuwa mai.